أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وأن يمتي نا رانر جمعة شابير قوة جمادة الأولى hijira ta 1442 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na 190 a cikin karatunmu na almuwatta ta al'imamu malik rahmatullahi alai za mu tashi babi na 288 a cikin kitabul hajj wato babu ifabatul ha'id hadisi na 954 na'am نعم قال المؤلف رحمه الله إمام مالك يتي باب إفاضة الحائط باب طواف الإفادة جميع واتوين هيلة wato yaya hukuncin mai haila take da dawakul ifada ɗinta na'am can mun yi wato dukulul ha'id makka mai haila ta shiga makka an ce ta yi komai dukkan ayyukan hajji sai dai kada ta yi dawafi da ɗakin Allah to yaya za ta yi da dawakul ifada ita mai haila na'am na'am yace wa haddathani haya an malik ubaidullah yace haya ya zanta min hadisi an malik daga malik an abdurrahman ibn alqasim daga abdurrahman ibn alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq at-taymi al-bakri a ɗaya daga cikin manyan malaman madina da suka tara ilmin fiqihu da ilmin hadisi da kuma daraja da martaba imam ahmad yana cewa hadithuhu shifa hadisinsa waraka ne saboda wato fiƙaɗinsa da amincinsa wajen riwaya an abihi daga babansa shine alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as ɗaya daga cikin alfuqaha usaba saba kuma wato wanda ya taso a dakin aisha radiyallahu anha dan kaninta ne saboda haka ita ta ne shi bayan mutuwar mahaifinsa عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين دقى عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي حاضت جوا صفية بنت حيي تاي حيلة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في تأنبت في تأنبت ونم فذكرت فذكرت ya zo إيه، بسكون الراء وضم التاء. آه، إما فذكرت إتا إتا صفية ita safiya ko kuma fazakartu zalika sai ni na ambata mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan eh kuma wannan riwayar ta ce fa saboda da dalilin yanda yazo a cikin Bukhari da Muslim a wanda sahibul umda ya kawo riwayar fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yuridu ar-rajul min ahlihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi irin abin da namiji yake nema daga iyalinsa faƙultu inna ha ƙad habat ai ta ai wato ta yi ita tana inna ha ha'id tana al'ada saboda ka kaga zahiri shine wadda ta ambaci wannan aisha ce ta ce sai na ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce a habisatu na fi wato za ta tsare muke nan wato za ta hana mu tafiya faƙila sai aka ce inna haƙad haɓar ai ta riga ta yi al'ada ai ta riga ta yi inna haƙad afabar ta riga ta yi tsawaful ifaba faƙala fala idan to in haka ne kuwa babu hana mu tafiya tun da haka ne babu hana mu tafiya shine ma'anar idan din babu hana mu tafiya idan ai wato fala ai fala habsa lana idan wato babu tsarewa a gare mu tun da abin haka ne fala habsa alaina a wannan kun ga hadisin akan babin yake wato mace ne al'ada dangane da tsawafin ifaba in ta riga ta yi ifaba to wannan ba zai hana ta ta tafi ba amma in ba ta yi ifada ba mafuminsa dole za ta tsare waɗanda suke abokan tafiyarta har sai ta yi tsawaful ifada saboda tsawaful ifada rukuni ne safiya Bintu huyay safiya Bintu huyay ibn akhtab Er huyay ibn akhtab huyay ibn akhtab babban makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahudi tana daga cikin waɗanda aka kama ribatattu lokacin yakin haibar ta fada cikin kasan dihiya ibn khalifat al-kalbi sai aka zo aka ce ma annab sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ta dace da shi irin ka ya rasulallah saboda matsayinta kuma ta kasance a ta kasance tana da ƙashin ta auri a manya-manyan yahudawa shu'ara ɗinsu mawakansu a lokacin ma tana ƙarƙashin ɗaya daga cikin manya-manyan mawakan nasu wanda aka shi ma aka kama shi a cikin yakin haibar aka kashe shi sai aka ce ma da aka gaya ma'annab sallallahu alaihi wasallam haka sai ya ce to su dawo cikin kasonsa sannan ya baddala ma dihiya ibn khalifa kalbi da bayi guda bakwai a maimakonta sannan ita kuma ya yanta ta ya sanya yancinta shi ne sadakinta saboda ka ba sadaka ya ɗauke ta ba aurenta ya sanya ya sanya wato yancinta yanta ta da yayi shine sadakinta ya dan dama su anas suka ce za mu gani idan ya sanya mata idan ya idan ya sa ta idan ya sa ta yi hijabi ta rufe fuskarta to matarsa ce ta aure in ko bata rufe fuskarta ba to a kuyangarta ce sai ya ya sa mata hijabi a cikin yaki ana dawowa daga yakin haibar ɗin ya tare da ita aka yi walima ana zai ce walimar da aka yi mana da man shanu da cuku da dabino mm. asamin wal'aqib watam shine shine eh <laughs> to injiniya <laughs> wato walimar da aka yi a hanya ana dawowa daga haibar aka yi mata walima a bayan ya tare walimar shine man shanu aka hada shi da cukwi. da kuma da kuma dabino shine walimar eh. to lokacin da ta zo madina ana maganar kenta ana maganar kenta saboda haka aka je ana ta ganinta to matan annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito aisha da hafsa radiyallahu anhunna irin abinsu na kishin mata sun yi mata alfahari sun yi mata alfahari a saboda ganin cewa a iyayenta yahudawa ne ko ba ta da kowa an kashe mahaifinta an kashe baffanninta an kashe 'yan uwanta a wajen yaƙi illa waɗan illa kalila to suka yi mata alfahari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki ce musu ke matar annabi ce kuma jikar annabi kuma babban kima annabi lokacin da ya nuna mata kan cewa zuriyarta ta tike zuwa ga haruna ibn imran dan uwan annabi musa babbanta kuma tunda haruna shine shine kakanta kaga annabi musa ya zamanto babbanta kenan dan uwan kakanta saboda haka in dai alfahari ne da me za a yi mata alfahari in dai dangantaka ne cewa tana da dangi cewa wani yana da dangi a kawo dangi irin naka wanda zai zamanto tattaba kunnanta annabin Allah kuma dan uwan tattaba kunnanta kalimullahi wanda Allah ya zance da shi kuma ita ma matar annabi ce kamar su to kun ga yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan al'amarin kishi na mata ya kunshi zalunci to sai ya taimaka ma wanda aka zalunta hmm. wanda aka zalunta sai a taimaka mata <laughs> kunga ya taimaka mata ko ya ba ta abinda ma ba ta sani ba kuma a cikin wannan akwai bayyana mu'ujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun ita ba san ma cewa nasabar ta tike ga annabi haruna ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan manqaba ce a gare ta an ruwaito cewa ta bar dukiya da yau a lokacin da aka tsare sayyidina Usman da yan tawaye yan fitina suka zo suka hana shi cin abinci ta fito akan alfadari za ta kai masa abinci sai wani daga cikin sojojin 'yan fitina ɗin ya yaddaki yaddaki fuskar alfadar alfadarin yayi tigi-tigi kamar zai fadi shine ba ta sake fitowa ba sai ta sa aka mata aka ja itace daga gidanta zuwa gidan sayyidina Usman radiyallahu anhu a ciki take sa abinci da ruwa tana turawa har ya fada gidansa tunda kun san sun yi masa takunkumi ba shiga ba fita hatta ruwa aka hana shi hatta ruwa suka hana shi ya sha eh, rijiyar da shi ne ya saye ta wadda mutanen madina suke shan ruwa daga gare ta bi'in roma suka hana shi sha daga ciki ya ce eh, eh, na haɗa ku da allah kun san cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sai wannan rijiyar kuma Allah zai bashi aljanna na saye ta amma ta hana sha daga cikin ruwa to yana wannan yana daga cikin manqabar safiya ya ma dai ishe ta manqaba cewa tana da cikin ummahatul mu'mini matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce a aljanna a lokacin da ta rasu ta yi wasiya da sulusun dukiyarta a ba ma dan dan uwanta wanda ba yahude ne dan dan uwanta wanda ba yahude ne saboda haka wannan kuma dama ya dace da asali na shari'a a dan uwa ba dan uwa wanda yake ba ba musulmi ba baya gado amma za a iya bashi wasiya za a iya yin wasiya a gare shi za a iya yin wasiya a gare shi saboda haka ta yi wasiya gare shi da sulusun dukiyarta radiyallahu anha wa ardaha to wannan ita ce kissarta abin ya afku a kanta za mu sauran masail ɗin hadisin za mu zo mu karanta daga abubuwan da ibn abdulbar ya faɗa na'am ci gaba an abdullahi dai عن عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها ما كنت في البيت قلنا قال نعم وحدثني عن مالك كما إذا كان حديثي عن مالك آه، مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن حزم Hazm عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم an abihi daga babansa shine abubakar ibn amr ibn hazm ibn abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm qadi madina alqalin madina sahibin umar ibn abdul aziz shine wanda umar ibn abdul aziz ya umarce shi da ya umarce shi da shi da ibn shihab su duba abubuwan da ke wajen urwa da amra na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su tattara su rubuta an amra daga amra binta abdurrahman أمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية النجارية إيه، واتو آه، آه، تلميذة عائشة وتربية عائشة هكا, ابن هكا آه، الذهبي يسفنتاتا تربية عائشة وتلميذتها تربية عائشة كما الماجرة عائشة أمرة بنت عبد الرحمن mace ce amma ta tara ilimi malaman maza mace malaman maza faqiha alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq yace ma yace ma az-zuhri malamin malik yace idan kana son ilimi idan kana son ilimi tafi wajen amra domin a dakin aisha take yace sai na je yace fawajattuha bahran la yanzu sai na same ta teku ne wanda yake baya kafewa wato bai taba cike ta ilimin ta ba bai taba cike ta ba duk tare ilimin zuhuri bai taba cike ta ilimin ta ba sai ya samu wani abu wanda bata sani ba <laughs> wato irin wannan akwai malamin mu Sheikh Afiya Muhammad Salim Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a makwabci na ne a Madina kuma malamin mu mun yi karatun a gidansa muna karatun mun yi karatun al-maqasid na a cikin maqasidish shari'a na ash-shatibi a cikin al-muwafaqat da kuma ash-sharh al-kabir na fiqhun hanabila banda karatun al-warqat da yayi da muka yi a harami tare da shi babu ran da zaka tsaya gaban Sheikh Atiya ko wucewa zaka ana karatu baka tsaya kai karatu ba ko wucewa zaka ka dan tsaya sai ka ji abin da baka taba ji ba na ilimi eh eh shine shine ai haka take faɗa baharun la yanzu ko la tukaddiru huddila haka larabawa suke sifanta irin wannan ilimin to haka haka az-zuhri ya sifanta wannan baiwar Allah amratu binta abdurrahman Kunga wannan wato a a ku zaburar da 'ya'yanku mata su karatu ilimi ba na maza ne kadai ba abinda addinin musulunci ya zo da shi kenan ilimi ba na maza ne gaba ɗaya ba kadai ba mata haka suka samu ilimi sosai haka suka tsaya suka zage dantse suka sami ilimi kuma suka zamanto malaman maza a cikin ilimi kuma namiji ya daina raina mata domin Allah yana fi da ilimi Allah yake fifita mutum watakila ka je ka auri mace wadda yake ta fi ka ilimi ka auri mace ita malama ce kai kuma almajiri ne to kar ka ji kunya ka ka nemi ilimi daga wajenta kamar hisham ibn urwa matarsa fatima bintul mundir ibn zubair matarsa malama ce kuma ya yi riwaya daga wajenta ya yi riwaya daga wajenta ta zamanto malamarsa ta zamanto malamarsa amma munan a idan saboda jabberanci na waɗansu mazan ba ma zai yadda kan cewa ta fi shi sanin ba to kada ka yi haka shi ilimi ba a samun sa sai da tawalo sai da kaskantar da kai hmm. an aisha daga aisha ummul mu'minina annaha qalat cewa ta ce li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya rasulullah inna safiyata bint huyay qad hadat safiyata bint huyay ta yi haila فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا يتيتو ان هكا نيكي ننزا تقريمو ألم تكن طافت معكن بالبيت شم بتيد أواتي تاردكو لكن الله با قلنا بلى في سكتشي إيه قلنا معنا ما كم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سوية تنبيع قباكي دين سودان سنة إذني كي طوافي كي طواف الإفاضة عباس إذني ya ce to ba ta yi tsawafi tare da ku ba suka ce a ta yi tsawafi tare da mu ƙala fafaroji ya ce to ku fita wato ya ba da izini a fita bayan tabbatar da kan cewa sun yi tsawaful ifada har da ita a waccan riwayar ita aisha ta faɗa ta ce ta faɗi batun ambatan hailata ta to kun ga yake karfafa cewa a waccan riwayar fa zakartu inni ni na ambata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah. wa haddathani an malik kuma ya zanta min hadisi an malik an abin rijal daga abin rijal muhammad ibn abdurrahman muhammad ibn abdurrahman ibn harifat al-ansari dan amra ne ɗanta ne shi kansa malami ne gani malama ta haifi malami na'am an amrata binta abdurrahman daga amrata binta abdurrahman kuma babu laifi ɗaya ya faɗi sunan mahaifiyarsa bai ce an ummi ba daga mahaifiyata sai ce an amratu binta abdurrahman daga amratu binta abdurrahman anna aisha ta ummul mu'minina kanat cewa aisha ummul mu'minin ta kasance idan hajjat in tai hajji wa ma'aha nisa tare da ita kuma akwai mata wato wanda suke hajji tare da ita a cikin tawagarta ta hafu an hirna da take jin tsoron su yi haila qaddamat kunna yawman nahar sai ta wato gabatar su sai ta turo su yawman na'ar ranar babbar sallah fa afadna fi dawafin ifaba fa in hibna da zalik idan suka yi al'ada bayan nan lam hun ba za ta jira su ba fa firo bihin sai ta tafi tare da su wa hunna huyyab alhali suna cikin haila sai ta bar maka tare da su alhali suna cikin haila idan kunna qad afadna idan dai sun kasance sun riga sun yi dawafin ifada wato kenan kun ga tana kula da lissafin al'adar mata tana kula da lissafin su wanda ta san cewa lokacin al'adarta zai zo ya ci karo zai zo ya ci karo da ita ba ta yi tsawafin ifada ba to sai ta gaggawa ta ce maza ku je ku yi tsawafin ifada ranar sallah don kada su jira suna gudun turmutsutsu su zauna a mina su ce sai ran da aka bar mina za su hada tsawakul ifada da tsawakul wada su yi su tafi al'ada ta zo ta tsare su saboda kuma duk wani yana nuna cewar idan mace ta yi al'ada ba ta riga ta yi tsawakul ifada ba to dole za ta tsaya har sai ta yi tsarki sannan ta yi tsawakul ifada na'am عن عن المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له قد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها فقالوا يا رسول الله إنها قد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعم وحدثني عن مالك كما يزنتا من حديثي عن مالك عن هشام بن عروة دق هشام بن عروة عن أبيه دق بابنسا عن عائشة أم المؤمنين دق عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Safiya bintu Huyay ya ambaci Safiya bintu Huyay ma'ana ya ambace ta wato yana nufin yana nufin yana buƙatar abinda miji abinda namiji yake buƙata daga iyalinsa shine ma'anar ambaton nata faqila lahu qad habat sai aka ce masa ai ta yi al'ada ta yi haila faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la'allaha habisatuna yace to ko wato zata tsare muke nan faƙalu ya rasulallah innaha qad safat sai suka ce ya rasulallah ai ta riga ta yi dawafi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fala idan to ba za ta tsare mu ba tun da haka ne na'am qala malik malik ya ce nisham ibn urwa ya ce urwata ya ce aisha ta ce mu muna ambaton wannan to me yasa mutane wato suke gaba suke kaddamar da wato suke kaddamar da a matansu in kana zalika la yanfa'uhun idan wannan ba zai amfane su ba da a ce abinda suke faɗa daidai ne da ayyawa da wato sama da za a wayi gari Amina, a samu sama da mace guda dubu shida dukkaninsu suna al'ada dukkaninsu kuma sun yi tsawaful ifaba wato abin da kike faɗa inda abin inda a wato mace in ta yi tsawaful ifaba ba za ta bar maka ba sannan ta ga al'ada ba za ta bar maka ba sai ta yi tsarki sannan ta yi tsawaful wada' ta bar maka da abin haka ne da ashe na ta cika da mata masu al'ada dukkanin sun yi tsawafin ifada abin da ta aisha ta faɗi wannan saboda abin da aka waito daga umar umar radiyallahu anhu an tambaye shi a kan mace wadda al'ada ta zo mata bayan ta riga kai tsawaful ifada sai ya ce liyakuna akhiru ahduha liyakuna akhiru ahdiha bil bait ya zamanto karshen abin da za ta yi a ɗakin Allah shine tsawafi wato sai ta zauna ta yi tsarki sannan ta je sai tsawaful wada to la'alla wannan sunan ba ta rike shi ba ta safiya shi yasa ya tsaya akan wannan shi yasa aka ruwaito abdullahi ibn umar yana cewa a hadisin aisha a bayyane yake wato kan cewa sabanin wannan to da ne aisha wannan shine ma'anar maganar aisha radiyallahu anha na'am

نعم وحدثني عن مالك كما يزن تامن حديثي عن مالك دقى مالك عن عبد الله بن أبي بكر دقى عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه دقى بابنسا شيني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم آبي المدينة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن شوى أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره يا باش الأباري أن أم سليم بنت ملحان شوى أم سليم بنت ملحان أم سليم بنت ملحان آه أنا شمة رميثاء أنا شمة كما مليكة مليكة ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidanta a cikin aljanna wanda Allah nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganta a cikin aljanna ya shiga aljanna sai ya ga gidanta a cikin aljanna ya ji bilal kuma yana tafiya a gabanta kuma ya ga wani katon gida ya ce wannan gidan fa nawa ya aka ce na umar ne na umar ibn al-khattab sai ya sai ya sai na so na shiga ya ce sai na tuna da kishin ka ya umar sai na umar sai ya fashe da kuka ya ce kai zan yi ma kishi ya rasulullah wannan bishara su su uku gunga ake musu bishara da ganin su a cikin aljanna da bilal ibn rabah da ummu sulaim da kuma umar ibn al-khattab to ummu sulaim a tana daga cikin waɗanda suka yi hijira na farko mahaifiyar anas mahaifiyar anas ibn malik ita da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ta da wanda suka yi mubaya'a suka shiga musulunci na farko ansariya ce ba wanda suka yi hijira ba ta kaddamar da anas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yayi masa hidima kuma ta ce masa yayi masa addu'a yayi masa addu'a da tsawon rai da yawan dukiya da yawan ƴaƴa da albarka kuma duk sai da suka samu gare shi radiyallahu anhu cewa ita ummu sulaim istaftar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatwa wa qad habat alhali ta yi al'ada aw waladat ko ta haihu ba'da ma asabat yawman nahar bayan ta riga ta yi tawaful ifada ranar babbar sallah fa adina laha rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya mata izini fa kharajat ta fita ma'ana ya mata izini kan wato kada ba sai ta jira ta yi tsawafin wada ba ta bar ta tafi duk da tana cikin al'ada na'am qala malik na'am ke ce walmar'atu ta hidu bi mina mace idan al'ada ta zo mata tana mina tukim to za ta tsaya hatta ta tsufa bilbait haske ta yi tsawafi na ɗakin Allah labudda laha min zali babu makawa a gareta akan wannan saboda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a habi fatunahi za ta tsare muke nan mhm. idan ku ta riga ta yi tsawaful ifada sannan sai ta yi al'ada bayan tsawaful ifada din faltan sarif ila baladiha to ta tafi garinsu za ta iya tafiya wato ba sai ta yi tsawaful wada ba domin mu ruksa akan wannan ta zo mana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mace mai yin al'ada ya ce idan kuma mace ta yi haila amina qabla an tufi kafin ta yi tawaf kafin ta yi tawaful ifada فإن فإن فإنك فيها تنظر عليها أكثر من تعتقد الإمام فإن كريها إيه؟ آه أيتو إنا جوابك فإن كريها مم. فإن كريها يحبس عليها to ayarinta idan mace wato ta yi al'ada amina kafin ta yi tsawafin ifada to fa inna ha to ayarinta tawagar da ta zo a ciki karaban ɗinta shine alkari wato ayari wanda ta zo a cikinsu yuhbasu alaiha za a tsare su ba za su tafi ba aksara mimma yahbisu nisa addam mafi tsawon lokacin da wato jini yake tsare mata ne nawa eh <laughs> ka ɗauka akan mazhabar ka kenan ta hanabila ai aksarul haid ake nufi aksarul haid kai galibul haid ne shida ko bakwai amma aksarul haid sha biyar mafi matukar kwanakin al'ada kwana goma sha biyar eh, shi ne aksar ma ya haɗisun nisa addam mafi tsawon lokacin da jini yake tsare mata shi ne kwana goma sha biyar domin idan wato daga cikin kwanakin minan sai a ƙara kwana goma sha biyar domin idan ya wuce kwana goma sha biyar idan ya kai kwana goma sha idan ya kai kwana goma sha biyar ya cike shi koda da kwana koda da wato a yini ɗaya ne ko kwana ɗaya to ya zama to istihaba zai ta yi ta haka tana jinin domin wannan ba jini ne na al'ada mai hana sarki ba to wannan abin da ya sa malik ya kawo riwayoyin nan na hadisin aisha radiyallahu anha don ya nuna wannan hukuncin da riwayoyi daban-daban saboda kuma ya ishara da saɓani wanda ya kasance da aka ruweto daga sayyidina umar ibn al-khattab ma'anar waɗannan hadisai shine tawaful ifada rukuni ne da mace mai al'ada ana tsare ta a makka ana ta yi shi sai dai wato ta sai ta yi shi ba za ta bar maka ba har sai ta yi ifa ba domin shi ne tsawafin da aka farlanta shi a dukkan wanda ya hajji wal ya tsawafo bil baitil atiq shi ne wannan tsawafin kuma sai tsawafi da ɗakin Allah idan mai haila ta riga ta yi tsawafinta kafin ta yi hailar to ya halatta da dalili na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta bar makka ba sai ta yi tsawaful wada ba wannan ruksa ne aka yi mai haila kadai ban da waninta wanda yake nuna tsawaful wada kenan dole ne tunda an yi ruksa ga mai haila saboda sauran mutane wanda ba mai al'ada ba su suna nan akan asali dole sai sun yi tsawaful wada kafin su fita daga makka wannan ijma'i ne na dukkan fuqaha'ul amsa da kuma da kuma ilahirin malami babu saɓani a gare su akan wannan ah, ibn umar ya kasance da yana fatawa akan ra'ayin ma akan abinda mahaifinsa sayyidina umar yake akai na kan cewa mace mai al'ada ba za ta bar maka ba ba za ta ba za ta bar maka ba sai ta koda ta yi tawaful ifada sai ta jira ta yi sarki ta yi tawaful wada sannan da hadisin Aisha ya zo masa na isar safiya sai ya bar wannan ra'ayin nasa ya dawo ya zuwa ga abinda ya tabbata a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, <clears throat> haka dalika ah, ah, haka zalika zaid ibn sabit cikin fuqaha sahaba manyan malaman madina shi ma da ra'ayinsa kenan har sai da aka gaya masa suka yi jayayya da shi da ibn abbas akan wannan qadiyar sai a ibn abbas ya ce mai haila in dai ta yi tsawafin ifada za ta bar maka ba tare da sai ta jira ta yi tsarki ta yi tsawafin wada ba zaid kuma ya ce ba za ta tafi ba sai ta jira ta yi tsawafin wada sai zaid ya je wajen aisha radiyallahu anha sai ya tambaye ta sai ta faɗa masa kamar yadda ibn abbas ya ce sai ya fito yake cewa sai ya fito ya gaskata ibn abbas ka ga abin da ka faɗa shine daidai kun ga wannan shine ake nuna tahassus kenan specialization an san iliminta akan wannan shine kat dan abu ne wanda aka yi a gabanta to shine kun ga su kansu manya-manyan sahabbai masu fikihu daga cikin sahabbai irin su zaid ibn thabit suka dawo ya zuwa ga maganar aisha radiyallahu anha to sai batun tsarewar a sai batun wanda ya zama cewar ba ce tsawafin ifada ba al'ada ta zo mata kuma lokacin tafiya ya yi idan irin wannan ya faru yaya za a yi to kun ga malik ga abin da ya ce dole ayari ya tsaya ya jira ta sai ta yi tsarki sannan ta tafi to idan ya kifa a da shekul islam ibn taimiyya da ibn al-qayyim suka ce a da kulafa suna da ƙarfi za su tsayar da ayari amma lokacin da ya zama tokan cewa ba ɗauki wannan da muhimmanci ba yaya macen za ta yi yaya mace za ta yi a cikin wannan hali a ai ba za su yi ba saboda kasan yadda kun san yadda ayari ya ta raƙuma ne raƙuma ne wajen ɗari haka ake yi gari guda ne fa yake tafiya ayari haka yake gari guda mutum ne zai ɗauko da raƙuma kamfani ne kamfani ne ake manya-manyan 'yan kasuwa ne suke yin ba ba shi sama ba hatta a cikin fikewa ake da wannan al'ijaratu alal bala hmm? a cikin babin ijara duk sun yi irin wannan da kuma da cewar wato a hukunce-hukuncensa ne to a ce lokaci ya yi kowa yana jiransa shi kuma an tsare shi idan aka tsare shi a kullum ya ƙara kwana a kullum ya ƙara kwana ɗaya abincin da raƙuma za su ci da ruwan da za su ci a kan waye ki eh <laughs> eh a kan ayari a kan wani ayari a kan mai ayarin eh a su fa mutane fa ɗaukansu ake yi raƙuma nasa ne raƙuma nasa ne da yake ɗauko mutane a kai an fahimta shi ake ana biyan sa ne mutane su hau kan kamar yadda yanzu za ka sai tiket ɗin jirgin sama ka zo da shi kamar a ce ne ka zo da jirgi an tsayar da shi a airport lokacin ɗaukan alhazai ya yi a ce ba za a ce ba saboda mace tana al'ada sai a tsare jirgi ya ta biyan kuɗin tamaka har sai ta gama al'ada sannan ya tafi to shi ma irin wannan ne zai za a tsare shi yayi kwana da kwanaki ana jiran ta al'ada ke fi sannan su tafi saboda mace ɗaya a cikin ayarinsa da al'ada ta tsare ta kowa ya gama ɗawafinsa ya shirya ya ɗaura kaya yana jira kuma kaga karin zama a maka karin kudin abinci ko ba haka ba da karin abincin dabbobi mu yanzu babu abincin dabbobi sai kudin ya ake ce masa ina yan airport sai kudin tamak kudin aje jirgi to a da wannan kudin ne kuma gashi malik ya ce laisa alaiha an tu'inahu fil alaf ba wajibi ne akan ta ta taimaka masa da kudin ciyar da raƙuman ba ba wajibi ne akan ta ba to ya dauki wannan gararin da ya tashi daukanta ya san cewa a cikin fasinjansa akwai mata ko matan nan zai iya yiwa wasu ya haila kuma in suka yi haila dole sai ya jira su saboda haka idan ya yi lissafin kwana goma sha kwana hudu zai yi bayan kwana wato ɗaya zai yi bayan kwanakin mina in ya yi wannan lissafin lissafin da zai iya rugujewa zai iya yi waye kwana goma sha biyar bayan kwanakin mina wato wannan matsala ce wadda yake malamai waɗansu da dama wannan shi ne zahirin maganan malik amma sauran malamai kun ga haka da ya faɗa a cikin muwatta amma sauran malamai sun saba masa a wannan suka ce ai babu haƙƙi a ce za a tsare tawaga saboda ita a ce shi za a tsora masa wannan nauyin shi ne alkira to a kan haka ne shekul islam ibn taimiyya ya saba ma jumhurin malamai ya ce in aka ce mace ta zauna a makka ta bar ayarin su tafi ta zauna tare da muharraminta har sai baɗi ta sake yin hajji domin ta yi tsawafin ifada saboda bai ta yi tsawafin ifada ba hmm. ta zauna a makka haske shekara ta zagayo don ta samu ke tsawafin ifada tunda in ta zauna a makka a in ta zauna a makka a in ta yi tsawafin ifada din baɗi dole za ta jira ne haske tun tunda sau ɗaya ake zuwa sai lokacin hajji wani ayarin ya zo sannan ta koma tare da shi kaga za ta zauna jiran shekara ɗaya ko kuma suwar dai wanda ibn al-qayyim ya ambace su wajen guda takwas a cikin zadul a cikin ilamul muwaqqi'in yace saboda ka ba abin da yafi kawai tunda wannan shi dawafin a yin tsarki domin yin dawafi sharadi ne kuma sharadi yana faduwa domin ibada ta samu mutum ba shi da ruwa ba shi da inda zai yi taimama sai ya sallah haka ba alwala ba taimama so da sai suka ce kawai ta yi dawafin haka ta yi dawafin haka ta riski ayarin nata don ba a ce ta bar dawafin ba ta bar rukuni tun da ibadar hajjin abin da ya kawo ta kenan sai suka ce to da abin da wannan sharaɗi ne sai ta bar sharaɗin ta yi dawafin haka to in ka ce ta tsawafin haka kuma ya za'a kuma da raka ta yi tsawaf sallah ina ga sun yi shiru a kan wannan eh? tare za ta yi shi ma sai ta yi sallar haka ni yana kasa yin wannan fatawar har yanzu eh. musamman yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisa tunahi za ta tsare mu ne to amma wato a ya danganta da faƙihi in ya duba hali hali da bayan Allah suka shiga ciki wani lokaci yake sa shi dole ya irin wannan mu yanzu a cikin irin wannan kun ai akwai sauki tunda yawanci a duk da yake babu kulafa amma akwai hukumomin alhazai kuma hukumomin alhazai suna tabbatarwa cewa dukkan alhazansu sun yi ibadar su cikakkiya kafin su tuhu har 'yan federal ma sai sun tsaya sun tabbatar dukkan alhaji na nigeria babu shi babu wanda ya saura kafin su bar gari to kun ga wanda in yanzu ya canza don haka a ce ma za a yi a wai mace za ta rasa a mace za ta rasa idan ta zauna ta jira za ta rasa wanda za ta tuho za ta rasa hanyar dawowa wannan abu ne wanda yake mawuyaci matuka hmm, mawuyaci ko 'yan international 'yan jirgin yawo wanda ake musu chata su ma za ka ga hukuma alhazai akwai tsarin da suka yi musu kan cewa wanda wani uzuri ya sa ko rashin lafiya ko kuma rashin cika ibada din kamar irin wannan duk akwai hanya wanda yake ake bi don haka tunda a ka'idan musulunci shine ta daruratu da kadari ha ita larura ana auna ta gwargwadon matsayinta to kaga ba za a ce wannan ta riga ta shiga cikin halin da babu yadda za a yi a gare ta dole sai ta yi tsawafin a haka sai an tabbatar kan cewa ba ta da zaɓi ba ta da hanyar da za ta cika ibadar ta ta in ba ta haka ba to in babu wata hanya da za a yi to shi na irin sai a duba fatawar shekul islam ibn taimiyya da shekul islam ibn al rahmatullahi alaihima dama dai kuma ita ce su mazhabar hanafiya su dama sun ce a tsarki ba sharaɗi ba ne wajen ɗawafi sai dai su kansu ɗin sun ce mai haila ba za ta shiga masallaci ba zama a cikin masallaci ba za ta yi ba saboda haka kaga idan ma wancan illar ta kau cewa za ta iya ɗawafi ko ba ta da tsarki to amma kuma al'ada za ta hana ta shiga masallaci a wajensu saboda haka hannun dai yana nan dan abubuwa guda biyu ne suka hana mai al'ada yin dawafi da shiga masallaci da rashin tsarki wanda yake abin sharɗantawa ne wajen dawafi a wajen jamhurin malamai amma ba a sharɗanta shi ba wajen dawafi amma babu saɓani cewa sharaɗi ne wajen yin sallah sharaɗi ne wajen yin sallah na akwai lokaci ko to zai mi tambayoyi tunda akwai ɗan lokaci alaikum salam wai kamar yadda aka ba kamar yadda na ba da labarin masjidu aisha radiyallahu anha na tan'im tambayar ka shine wai dama nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauka kafin ya shiga makka a'a ba a ba bane shi abin da aka ce mata ta je can shi shine a unguwar da tafi kusa da da iyakar harami an fahimta yanzu ka ga in ka dauki hanyar jidda iyakar harami a hanyar jidda a ina take to ka san wannan kofar mai alkur'ani din nan wannan kofar mai alkur'ani to yamma da ita da wajen kusan kilomita biyar akwai za ka hau wani tudu akwai wani dutse an fasa dutsen za ka ganin ne iyakar harami wanda kana gangarawa sai ga wajen da 'yan fasfod 'yan jawazai suka sanya eh, suke taftish checkpoint insu to yanzu idan da mutum zai ɗauko umra aka ce ya je can ba ha ganin akwai mashakka to ka kamanta nan wajen da kuma masjid aisha tun da duk kasan wajen biyu kaga masjid aisha ya fi kusa to shi yasa aka ce masa ya je da ita tan'im aka ce ma abdurrahman ya je da ita tan'im ta yiwo harama saboda sharaɗin wanda ke cikin makka idan zai yi umra ya fita daga cikin harami ya ɗauko umra daga wajen harami sannan ya shigo cikin harami ya zo maka an fahimta to saboda wajen harami da ya fi kusa da maka shine tan'im shi yasa aka ce mata su je tan'im to inda ta inda ta ɗauko haramin tunda ai idan ta yi in za ta ɗauko harami za ta yi nafila to shine sai aka mayar da wajen ya zamanto masallaci ake ce masa masjid aisha amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya sauka a wuri da ake ta a zituwa ne zituwa wajen akwai masallacin zahir akwai asibitin zahir in kana shigowa garin makka a hanyar madina da wani asibiti yana nan mustashfa zahir a hannun damanka wanda samansa akwai wata gada ta otaibiya unguwar otaibiya a nan eriyar kusa da nan hagu da asibitin akwai wani dan hagu da asibitin akwai wani dan dutse a wajen a nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka zituwa unguwar zahir eh, eh, asali ana ce ma wajen zituwa a da amma yanzu a zahir ake ce ma wajen na'am na'am Hassan. annab sallallahu alaihi wasallam da ya ɗauki safiya ta zamanto kuyangarsa da ya ɗauke ta a cikin safiya ɗinsa a cikin zaɓaɓɓun ribatattun yaƙi ya ‘yantar da ita ya sanya ‘yancinta da zamanto shi ne sadakinta ya ce sai a cikin riwayar a zahabi ya kawo a cikin tarjamarta fabana biha bada da an sai bina'i da ita bayan ta yi tsarki wani ya daga cikin dalili da wannan shine hujjan kan cewar wanda aka kama ribatacciyar mace yaki a wajen yaki istibra'i jini ɗaya za ta kuma wannan shine hujjar shafi'i cewa istibra'i ga baki ɗaya jini ɗaya ne kamar wadda take an take ta da shubha ko wadda aka yi mata ko macen da aka yi mata fyaɗe ko irin yan kidnafin ba iftibra'i da jini ɗaya za a yi mata idan ta yi tsarki a ga babu komai to shi shikenan a mijinta zai iya saduwa da ita haka mace wadda take ta yi ake tuhumarta da rashin kama kanta kafin ta yi aure za ta yi istibra'i na jini ɗaya wannan shine mazhabar shafi'i kuma ɗaya daga cikin dalilansa shine wannan hadisin na safiya bintu huyay annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da ita bayan ta yi tsarki ɗaya bayan ta yi sahara a hanya ai duk zai iya yiwa kwana nawa ai kwanaki ne ake tsakanin madina da Khaybar a tsakanin madina da Khaybar ai kwanaki ne zai zamanto a zai kilomita 170 ne kilomita 170 ne kusan rabin kwanakin da ake tsakanin makka da madina kwana shida na'am na'am eh eh ah ai tana tana zama tana fadowa cikin ana gama yakin haibar ana gama yakin haibar eh, eh, eh, ta musulunta hmm. shi yasa wai wata ku yangarta ta je ta ce masai da na'umar ita ta lura da safiya tana girmama rana asabar kuma tana son yahudawa ta ji dan allah sai sai da na'umar ya kira ke ce ga abin da wannan ta ce ta ce amma asabar allah ya baddala min da ranar juma'a na haka wani girmama ta zan yi amma yahudawa kuwa saboda haƙƙin zumunci da ke tsakanina da su nake sadar da su shine sai ya ce mata a sai ya ce mata sai ta ce sai ta ce ma kuyangar tata me kai ki kaje je kika faɗi wannan ce wallahi shedan sai ce to tafi na yan taki ki karinci husnul khuluq da abinda ta yi mata da wannan da mugus ta zato kuma ta faɗa cewa shi shedan ne ya sa ta yi amma ce tafi na yan taki hmm. na'am to wanda suka taso yan gidan wanda suka taso a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shekara hudu ta yi tare da shi shekara hudu yakin haibar shekara ta bakwai ne to da ka ba ma ta cika shekara ta hudun ba ta cika uku a ta hudun ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sauran kuruce ta dan tace ta cika shekara goma sha bakwai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bina'i da ita ba ta cika shekara goma sha bakwai ba ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tana shekara ashirin da ɗaya kenan ta rasu a shekara hamsin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin bayan hijira to kaga san tana da shekara hmm, sittin da ɗaya kenan ko ga shekara ashirin da ɗaya sannan ta ƙara shekara arba'in ko sittin da ɗaya kenan tunda shekara hamsin bayan hijira a sallallahu lalai salam ya rasu shekara goma bayan hijira kaga ta samu shekara arba'in bayan sa sallallahu alaihi wasallam tsakanin su da aisha shekara biyar aisha ita shekara hamsin da biyar bayan hijira na wannan ya ce a assalamu alaikum allah ya kara malam lafiya malam ina da tambayoyi guda uku mai hukuncin sallah da face mask marufin fuska na sallah da marfin fuska idan babu uzuri makruhi ne domin attalassum attalassum shine mutum ya sanya abinda zai zuwa abinda zai kawo zuwa kashin kasan bakinsa makruhi ne a cikin sallah walintiqab haka kuma abinda zai rufe mutum zuwa zuwa kasan idansa shine niqab asalin ma'anan niqab kenan hatta ga mace a cikin sallah shi ma makruhi ne to sai dai sun yi istisna'i suka ce sai wanda al'adar su haka take idan mutane al'adar su haka take kamar yadda ya zo a cikin sharhin khalil a sharhin kabir na muktasar sai dai wanda yake al'adar su haka take kamar auzunawa hmm? kun ga su al'adar su haka take sai sun rufe har sai sun rufe hanci har zuwa kasan ido idan ne kawai yake fitowa to su wannan tunda al'adar su haka suke ba a wannan bai zamanto yana daga cikin alamar rashin tawali'u ba da girman kai shine illar kar hanci din saboda a cikinsa akwai nau'i na rashin tawali'u a cikin sallah da girman kai to amma in larura ce ta sa in bukata ce ta sa babu laifi kamar mu a cikin wannan hali na yaduwar wannan ciwo wanda masana suka nuna cewar sanya shi yana daga cikin hanyoyin rigakafi da matakai na neman kariya daga a ɗaukar cutar to wannan babu laifi insha Allah sannan wannan ya ce na manta ban yi sallar a ba sai da ina yin magarba na tuna yaya zan yi eh idan yayin da kake yin magarba